dandalin VOA. A ci gaba da ƙirƙiro fasahohin ban al'ajibi da matasa ke yi a faɗin duniya, wasu ɗaliban fannin injiniya na jami'ar George Mason da ke nan Amurka su biyu sun ƙirƙiro wata fasahar kashe wuta da sauti zalla. Wannan fasahar ta ƙunshi auna wutar da lasifikar na'urar sautin ta yadda ƙarar za ta tunkari wutar ta rikita wutar ta kasa ci sannan ta mutu nan take. Tuni dai ɗaliban wato Said Robertson da Vetran suka gwada ma jama'a ingancin wannan fasaha tasu ta wajen kunna wuta mai harshe sosai suka kuma kashe wutar cikin 'yan daƙiƙoƙi da wata 'yar ƙara da ke fitowa daga lasfikar na'urar. Matasa Robertson da Tran na ganin nan gaba fasahar su za ta mai gurbin sinadarin kashe wuta mai guba da kuma sa wuri ya taɓalɓale. VOA